yan uwa wannan hudu ta mu ta yau dama mun fara ta wani sati uku da suka wuce so yanzu nake so mu dan karasa ta a gurguje saboda muhimmancinta matsalar da muka ɗauko akan magana aure aure yana mutuwa sau da yawa muna ganin yadda yadda aure yake mutuwa ba shiri wani lokaci aure baya dadewa kwanaki yake yake yake mutuwa wani wata biyu uku ya mutu wata ɗaya shekara daya ya mutu to shi aure abubuwan da yake rike shi akwai tarbiyya ta musamman da take rike aure wasu katanga ce guda biyu katanga ta bangaren iyaye da kuma katanga ta su kansu ma'aurata su iyaye akwai daurin da suke yi wa da suke yi ta fuskar a matsayinsu na iyaye na wurin kula da yaran da nuna musu abubuwa nawa ne a cikinmu waɗanda idan yarinya ta kai shekara goma sha biyar yayin da take wato tuna hizo sun zawa lokacin take ta take tun kudowa zuwa ga shekarun aure nawa ne a cikin iyaye maza suke kiran ƴaƴansu wadda ta kai shekara goma sha biyar ka zaunar da ita daga kai sai ita ka fara nuna mata wasu abubuwa nawa ne muke yin wannan nawa ne muke yi tsakani da Allah ba ta na daga hannu ba dan ba za su daga hannu bane amma tambaya ce wadda kowanne mu ya san ansar ta ba ba muke yin wannan ba mafi yawa kwarai ƴaƴa mata sun fi kusanci da iyayensu mata wannan haka ne amma fa ka sani cewa mace ba za ta ba mace abin da ya kamata ta ba ta ba ta fuskar zamantakewa a gidan bijinta ba za ta bayar ba ba ta bayarwa ba idan kai wasa ma ita matar ta kace za ta gwada mata wasu abubuwan da baka tsammani ta ce kin san mazan yau sai ana taka musu burki karki kuskura ki daga namiji kafa namiji ba dan goyo bane duk wanda ya dauki namiji dan goyo to ko zai mutu maraya zan zai jefar da shi a daji irin wannan magana za a yi ta gaya mata yau da gobe har ta ɗauka ta ɗauka cewa hakan ne so in ta auri mijin za ta ɗauke shi a wannan tsarin da uwar ta ɗora ta akai amma laifin dan naka ne domin kai ne uba baka taɓa kiranta ka zaunar da ita kun yi hira ta musamman ka saurare ta akan akan akan future plans ɗinta me take so ta yi a gaba a rayuwarta ka saurare ta akan mas'ala ta yaya take gani inda misali wani misali mace ta yi kaza a gidan mijinta me ya kamata a ta yi ko kuma miji ya ce kaza me ya kamata a yi irin waɗannan tambayoyin ka dinga jin amsoshinta idan da gyara a gyara mata in kuma da shirya a shirya da ita da haka da haka da haka ake ɗora su akan abubuwa masu muhimmanci mu sani cewa waɗannan 'ya'yan mata da kuke ganin su suna da suna da tausayi kuma sun fi son iyayensu fiye da maza 'ya'ya mata sun fi son iyayensu fiye da 'ya'ya maza idan ya mace ta ci abinci a gidanta abincin da ta san kila a gidansu ba a ci ba sai ta tuno mahaifiyarta in tana raye ko ta tuno mahaifinta in tana raye wasu lokuta takan dan tambayi mijin da Allah zan aika wa mama ta kaza ko na aika wa baba na kaza suna yi Sai da tausayin da Allah ya ba su suna tausayi kure da gaske a cikin zukatansu so waɗannan halittun masu albarka da suke da wannan hali na tausayi da kyautayi da mutuntawa a ce kuma kai baka tsaya ka ja ta a jiki ba a lokacin da take buƙatar ka baka dora ta akan wasu abubuwa ba yanzu dan Allah kana ganin kai adalci kuma kayi daidai ya kamata mu gyara wannan daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura a matsayin mu na iyaye shine mu gane cewa ‘ya'yanmu mata mu ne ko suna mu ko suna gidan aure akwai wani roshin da mutane suke yi da suke cewa miji ya fi uba wannan maganar wannan magana jahilci ce jahilci ne miji bai fi uba ba uba yana nan a matsayinsa na uba miji yana nan a matsayinsa na miji babu babu wata hanya wadda uba yake ɗaukar matsayin miji ko miji ya ɗauki matsayin uba babu babu so kowa yana na inda yake uba uba ne miji kuma miji ne inda ake samun matsalar bambancin fifikon shine a cikin matsalar cikin gidan miji uba ba shi da ikon cewa ga abin da za a yi uban ya kenan ba shi da wannan ikon ba za ka aiko ka ce lalle ga yadda za ku rayu a cikin gidanku ba wannan baka da wannan haƙƙin a matsayinka na uban ya amma uban ya uban ya ne mijin ya miji kuma miji ne kowanne da daurin da yake playing a tsakanin abin nan a tsakanin su so uba yana da dama ya aika wa yarsa saƙo na lallai ta kiyaye kanta kace kaza lallai tabbata tana yin kaza wannan haƙƙinsa ne kuma zai yi wannan daurin ne na ubansa na na na ita a matsayin a matsayin na matsayin sa a matsayin sa na ubanta akwai lokacin da miji zai rasa yadda zai dole sai uban ne zai magana saboda shi uban ne uban ne inda mijin ne inda inda miji uba ne da akwai abubuwan da ba za a yi ba ko kowa ma ya sani kowa ya sani kowa da matsayinsa wannan shi ne zancen gaskiya wannan shi ne zancen gaskiya to amma duk da haka uba abin da ya kamata ya kimsa wa 'yarsa a kullum shine ki ji tsoron Allah a duk inda kike mu gane cewa ita tarbiyyar nan ba za ka taɓa zama tare da 'ya'yanka a koyaushe a duk inda suke ba abin da zai sa 'ya'yanka su zama mutanen kirki shi ne abin da ka ba su da tarbiyya na tsoron Allah a aljihunsu da kuma zuciyarsu kullum suna yawo da tsoron Allah a ransu ina tabbatar maka duk inda suka je wannan tsoron Allah will always manifest in their affairs duk lokacin da suke yawo wannan abin ne zai ringa musu tasiri cewa da sai za su wani abu sai ai baba yana cewa ni tsoron Allah kaza kaza kaza so wani abu yana nan aran aranta amma idan kace wai zaka tsaya ka sa mata ido kai za ka yi kaza in za ta je unguwa sai ka kai ta in za a yi kaza ka tsare ta in za a yi waye kana ganin wannan ne daidai to wannan ba hanya bace gaskiya ba hanya bace koya musu ake yi a koya musu sanin Allah a kimsa musu tsoron Allah a cikin ransu a gwada musu da dabaru da abin nan da hikima irin ta iyaye a nuna musu yaya tsoron Allah yake to duk inda take za ta ji tsoron Allah za ta fifita Allah akan mas'alarta kuma in ma ta ga wani abu takan yi haƙuri saboda wancan darasin da ka bata sai ta kauce domin rayuwar ta yi kyau wannan wajibin iyaye ne su yi wannan abu na biyu su nuna musu akan cewa ibada abu ne wanda babu wasa a cikinsa musamman sallah babban abin da zamu mu riƙe shi mu zo kusa da Allah subhanahu ta'ala babu ba sallah wannan sallah ita ce take kusanta mu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. sai kuma zikiri wanda shi yau da kullum ake yin su inda sallah za a ke yin ta sati sati da yawa sai mun manta da Allah subhanahu wataala to wannan sallar ita ce abin da take mai muhimmancin gaske wanda take matso da mutum kusa da Allah subhanahu wataala wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mata shawara cewa na san za ku samu matsaloli a gidajenku za ku samu takura a gidajenku duk wanda mijinta ya matsanta mata ya takura mata ya addabe ta yana ta kaza ta tashi ta yi sallah raka'a biyu ta ɗaga hannu ta ce ya Allah kana gani cewa ni duk haƙƙin da yake kaina na ba da shi amma ni na ba a bani ba annabi ce ki zuba ido ki gaya Allah zai yi to amma kafin wannan ina gani kamata a ce mace kafin ta yi wannan ta yi addu'o'i mana idan ta yi sallah ta yi addu'o'i ya Allah idan ina da wasu halaye marasa kyau wanda nake wa mijina baya jin daɗi Allah gyara musu shi ma halayen da yake da su marasa kyau ba na jin daɗin su Allah taimaka min ka gyara min shi kuma kai ma ka yi wannan daga kai sai Allah ba wanda ya sani ka gani Allah bai gyara maka ba kuma da ni da ku sanu muka yi wannan tsakani ba da Allah ba ma yi fa wallahi ba ma yi ba ma yi ka fitar da ya zauna ya sallah raka'a biyu shi kaɗai tsakar dare ya Allah idan ina da wasu halaye marasa kyau wanda matata ba ta jin daɗin zama da su Allah ka gyara mu wannan halayen nawa ne muke yi muna ganin kamar abin da abin abu ne wanda yake na wasa ko ko ba wani abu bane amma wallahi wallahi idan kai wannan sai inganta maka rayuwarka a cikin gida sai baka sa'idar da baka tsammani sai baka alherin da baka taba tunaninsa ba ita ma kuma ta yi ka gani in za a samu fitina a cikin gidanku yayin da Allah ya daidaita ku to zai daidaita muku al'amarin ƴaƴanku duk lokacin da ka ba da doka ita ta san doka tana nan uba ya riga ba doka an gama amma in ya zama kowa wanda daban-daban yake za ka ba da doka za ta ba da saɓanin wannan ko kuma ƴaƴan su gane cewa akwai gap tsakaninka da ita akwai gap to yaran sai su tafi tana tsakanin wannan gap domin san ba za ta jituwa kai ba za ta neman ta taimaka ma gurin wannan ba ita kuma ta zuwa ta bige ka akan wannan abu domin akwai gap tsakaninku Allah dai ya sauke ya taimaka mana mu gyara daga cikin abin da ya kamata ɗaya ta gane yanzu nan na dawo kan ita mace a gidan mijinta na na na wato na zabi ne magana akan mata yanzu wata rana in Allah ya kai mu zan yi magana akan mazan kada mata su ce na san zuciya matan da ke so da yi magana domin ku ne iyaye sa'an nan kuma ku ne masu kula da mu hatta mazajen ma ku kuke kula da mu idan ba ki gane yadda za ki yi ba da mu da ke da mu da kuɗin gaba ɗaya duk ta za shiga amma idan kin gane wani lokaci za ki gyara mana mace za ta gyara wa mijinta yadda zai rayu yadda kuma za su rayu gaba ɗaya su bauta Allah ta tsira tare shi yasa ya zanto cewa ke ya kamata a fara magana da ke ko Allah ma subhanahu wataala a Qur'ani da ya maganar ba da kyauta mai muhimmanci da ke ya fara da ya ce mulkin sama da da ƙasa yana hannun Allah subhanahu wataala Allah yana ba da kyautar abin da ya ga dama ga wanda ya ga dama sai ya ce yana ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya ga dama da mata ya fara saboda muhimmancin su da girman da darajar a gurin Allah subhanahu wataala kisa ni ma na fara da ke yanzu yi tsoron Allah subhanahu wataala a gidanki ki zato mai ɗara Allah a koda yaushe kada ki yi wasa da addinin ki sa'an nan ko mijinki ya zato cewa shine abin kallo a kullum dangane da umarni me yake so a yi daga cikin abin da suke sa mace ta shiga aljanna guda hudu ne kasar manya manya in dai kika haye a guda hudun nan yar aljanna ce ke da izinin Allah subhanahu wataala kamar da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a hadithin muslim idan mace ta sallah biyar kaga ibada kenan ta azumin ramadan kaga ibada kenan sannan kuma ta yi biyayya ga mijinta umarnin mijinta ta bi daga cikin umarnin shi ne. misali an kira daga gida an ce ta zo da Allah Ya ce da je gida sai ce a ah, ki haƙuri to wannan umarnin ta bi shi shi kenan alabashi in kuna so ta zo ku kira mijin mana wannan shine daidai sa'an dan kuma abu na hudu ita mace ta kare mutuncinta in ta yi waɗannan abubuwan manzo Allah ya ce za a buɗe mata ƙofofi guda takwas na aljanna a ce mata shiga da ɗaya daga wanda kika dama a ciki to wannan alkhairi ne kuma abu ne mai albarka ki koyi yin faɗar maganar gaskiya kar ki masa ƙarya duk mijin da ake ƙarya ba ya da matarsa ki koyi tsafta dan tsafta tana sa mutum ya ji daɗin zama a gida kuma ya daɗe a cikin gida kar ki riga ɗaga masa murya don ɗaga murya tana nuna cewa akwai raini a tsakaninku Wannan mijin baya ya da wannan abin kada a gwada miki cewa ko kawaye ko wasu su ce da ke ai duk ɗaya kuke ba ɗaya kuke ba ɗaya kuke a halitta ba ɗaya ku na bayan Allah subhanahu wataala amma a wannan gidan akwai shugabanci shugaban kuma shi ne wannan mijin kuma dole akwai biyayya tsakaninki da shi ga ma hadisi can an karanta da ki za ta saki ki shiga aljanna kullun ya zanto cewa idan mijinki ya kalle ki murmushi zai yi kamar da annabi ya ce mace ta gari da mijinta ya kalle ta kawai sai ji kwanciya kalli kawai ta zo masa yana shigowa gida ya zo cikin aminci in yi mata umarni za ta bi in ya bar gidan za ta kare kanta da mutuncin da kuma iyalinsa da kuma dukiyarsa da kuma za ta kare to wannan ita ce mace ta gado da manzon sallallahu alaihi wasallam ya magana a cikin hadisin Abu Dauda kullum mutum yana son ya ga matarsa mai fara'a ce mai murmushi kar ki zama mai daura fuska mai murtukewa yana magana kira bashi ansa in mm, mhm mhm a a kar kar ki zama wannan ba da amsa sosai ko ki zama mai murmushi ko da akwai wata matsala tsakaninku yi murmushi ki ki ki dadin lokacin da kamata ke magana da shi akan yadda za a gyara ko za a tarfafa abin ki zanto mai juriya domin dama gaba ɗaya rayuwar duniya ki sani jarabawa ce duk abin da ka sani a rayuwar duniya jarabawa ce to tunda ku jarabawa ce sai mun yi haƙuri da ita kuma dama Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshe mafi kyawun karshe karshe na mai albarka yana ga masu taka masu tsoron Allah subhanahu wataala mu zama tsoron Allah subhanahu wataala mu kuma kiyaye wannan abubuwan imamu Shafi'i yi wani waƙi a ƙarshe mai kyan gaske domin rayuwar aure rayuwa ce za a ganta akwai akwai a wani lokaci akwai fitina a cikinta fitina ce ita kanta ma domin jarrabawa ce in ka ci idan baka ci ba baka ci ba yau wani waƙi yake cewa ya kai ma abocin damuwa da bakin ciki ka sani baƙin ciki da damuwarka zai yaye in maka bishara da alkhairi domin mai yaye baƙin ciki shi ne Allah damuwa da ɗebe tsammani yana yanke wa mutum wato duk abin da yake da jin daɗi wasu lokuta ka ji ba ka jin daɗi ma rayuwa ba ta baka abin nan ba sai ce kada ka ɗebe tsammani daga rahamar Allah domin mai wato wato mai kawo ɗauki shine Allah Allah ne mai kawo ɗauki Allah yana jaraba mutum da tsanani daga bayan tsanani kuma za ga sauƙi ya zo dan ya ce inna ma'al usri yusran yace al-usri al-usr ɗaya ne yusran ya fi ɗaya shi abin da musulmi ke cewa ba yadda za a yi usur ɗaya ya rinjayi usur guda yusur guda biyu ba zai yiwu ba so in dai kaga tsanani to bayan sa kadan akwai sauki kai dai ka zanto mai mai wato mai yakinin cewa Allah zai kama sauki to Allah na jarar mutum da da tsanani daga baya kama sauƙi, sannan kada kai bakin ciki la taz'an kada ka ji tsoro ka firgita a fa inna sani Allah wanda yake tsara wannan abin Allah ne shi kuma Allah in ya tsarin sa yakan yi tsari in tsanani ya zo maka sai ya biyo ka da kuma sanyi da daɗi in talauci ya zo maka sai ya biyo ka da arziki in damuwa ta zo maka sai ya biyo ka da yayewa wannan ne shi ne tsarin Allah subhanahu wataala in an jarrabe ka da wani abu ka zama mai tsika da Allah cewa Allah shi ne zai yaye kuma ka yarda da Allah akan wannan abin domin wanda yake yaye dukkanin tashin hankali da bala'o'i Allah ne Allah ba ka da wani baka da wani wanda zai jibanci lamarinka kamar Allah subhanahu wataala baka da shi baka da wanda zai yi maka kamar Allah babu baka da wani baka da wani kamar Allah rike Allah subhanahu wataala a lokacin daɗi rike shi a lokacin tsanani rike shi lokacin da ka sani da lokacin da baka sani ba lokacin da kake da yalwa da lokacin da kake baka da ita Allah yana tare da kai ka sani Allah ya ishe ka ba sai ka je wani guri ba Allah ya ishe ka ko ba a komai kake yi a wannan zamani Allah kuma ka taimaki yaran mu zauna a gidajen su lafiya kuma mazajen Allah ka ba su dama da yalwa da su rike su cikin aminci da amana Allahumma izil islamu wal muslimin wa dhil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa min hadhihi ad-dunya hadiya salam اللهم إز... اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم wa ma a قدمنا وما اخرنا a اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا